الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبات عجين تبت الله صلاة نسيتي بأمين شوي ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تيو هذا كراتون دقالي تاسيهم رسالة ابن قيم إلى عبي إخواني بو إذا page 28 ne kafin zuguta ta ci ko mm. man ga faslun wa mimma yanbaghi li bihi ilman wa ma'rifatan wa qasdan wa iradatan al-ilmu bi anna kulla insani bal kulla hayawanin ah. inna ma yas'a fi ma yuhassilu lahu al-lazzata wan na'im fi bil 'aysh ah. wa yandafiu bihi an wa da zalika wa hadha matlubun ta yatadammanu sittatu umur أحدها معرفة شيء نافع للعبد الملائم له الذي بوصوله لذاته وفره وصوله وطيب عيشه الثاني معرفة طريق الموصلة إلى ذلك الثالث سلوك تلك الطريق الرابع معرفة الدار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته نعم. الخامس معرفة الطريق الذي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك asari tajalli musuluki ha fazi sittatu umur la ta ci mulazzatul abdu wa sururu wa farahu wa salahu haligi illa bi stikmaliha wa ma naqasa minha ada bi suyi haligi wa tankidi hayati ga wani mayan baji na yana goyi a litina caji kula da yi na ilman wacce wa wa marifatan wa wai ɗaya wuce wa kasdan qari gba lo baye wuce ipa lo baye wuce wa iradatan wa ma ke je niye wo lotun biye wuce nan gayi al ilmu bi anna kulla insani wa do gaza dondo bal kulla hayawanin bal dabban dondo inna ma yas'a fi ma yuhasilu lahu lazza yan dondo ne ga Allah ya mawa bai yuna wani fe da zan lo bayan wucin dudiyu mm. wan na'im bai na lanima be yune wa fi bil aishi bai na la rayuwa wangi bai ne wa yanda fi bihi anu adada da zalika bai ne ga Allah opposition ne bata ki abone wa hadha matlubun sahihun ko nana mm. e wachu yo ne wangina yatadammanu sitatu umur wa ku ko e kala da ya gutsuwa ahadu ani ni minu bayna e wa ga ga na e mawo nima zaman lafiya wajen alkhairu be wula shero kyoya bo waye ya ji a sai be wo biyan gusu anye ko ji gane ko mm. ngwe da ga ji litafin nan to buɗe fata katin na ji bele an gwe gusu anye bi kai ma fiye ba nda nan jikiyo wuɗe wuye e bo ne biyan gusu anye ga lugu ya to ne gogale an to na ajin wa be ga goro na ya mafari mari fa fi shay'in nasi lil abdi wuju ɗaya na ji amfani na almula'imi lahu be na ji daidai biyu ne allazi ya sulu bi husulihi na be ji jiwuyin wade lazzatihi emawo wa farhihi be wasu ruri yi ko ya gbafa da ya gbata ci ruke ido wasu yi bi aishi bi rayuwa wangina asani ya baci ma'rifatu tariqil musila ila zalika yanzu ɗaya e, kona waji wada ya e, kona wada wace adaji ya wuce nan asali fiye ta ci suluku tilka tariqi wala no fiye ko wuce agwani ngo ɗuwa ga wace yan nage wikayi eko kice laje yan nan nke yikayi wace yau lawa chaturo lawa fiye ko wuce ya bo wale yan alheri no jebe wuce ke yikayi hmm. da wuta arabiya yana nici marifatu dar ɗaya na lagun ko mm. na lagun da almunafir allazi yankadu alai hayatu daga rayuwa ba hangi ji wuru ginin ma ne na lagun tsowe wuce ga rayuwa giye nan ngo ɗaya wuce yau ɗari الخامس يمتشي معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك إذ يكون تو غامتو واجين ولا لكينا واجين ولا يكون عدين رأيوا لنبو يكون تيكري asali sai mutu aji tajannubu suluki ya wa yoya wa galami tuma ibn qayyim gote fazi sitatu muri ya mutu aji dana la tatimmu lazzatul abdi e mawaye wuja ya biya wasu ruruhu da ya gba funya wa farahu da ya gba cinya ko da fara hunya salahu hali da ta haliya illa bi tikmali ya sai na ga gun wa ma na kafa min ha ada bi su'i hali yanda ti ga jimba abun no le ko mm. jejebo nga nga aje da tun da nan watan kiri hayati mun gura rayuwa jijigi jigi no e ga wuce ko inna re kela la a sa'ada biya rayuwa kan mini ubu al'imanu billahi allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutadun dan ja imani ji amma ji a ne zamu ci adiya min ci amade kiyo amade bawo mini ne la sa'ada biya zanin ngayi wasu ba alkuranu ala bi zikirin layi satuma innul kulu da kifayen sai ci ngayin ba zai biya tashin ni ne ne lasa a da tu biya zanen wasu oji a shukuru wasu oji yabo ya so ci waga ya je yabo ya so ci wa sai li alkhairi ne so ci jiyawo wani wa ma sai appreciate wa ma baka wani bira ya so ci ya mine ne la yagbata cin biya zanen ezo la kuruji ajaban le amil munini mm. ngo so ga di sunci mm. alkhairi ga jiu wa ma sheri magajiu we la kuruji sabara kana khairan lahu mm. mine ne la yagbata cin biya zanen ga se yi lokaci ya mu wude shunga wude weja lokaci ga tunani sakpa sakpa ma jike ji ti wo yo ni matani ni fi ma kasiru minan nasi asihatu wal farag min ne ne lai gbata ci bai ya zanen ngai gagagan sai ji mu'amala kirki lo bayan halitta ji ta ci kai da musulunci gaji za ya sada mun gaji za shi yi gai da bakin ciki lo bayan za an gishi mu so ku gaji ni ma zan goci u feto mu a da kyau zai ji rayuwar rin nan waje ba ta ci amma kawai gai wo ta je wa maje na na ja yin ba ta ca biya wa mana rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan don kawo na shiru yau mulki ya mace a'ama ke la yin gbaza niyo mun ce la rayuwa sa ji wururu dem ba soko dem ba soko nga wani da ari mutin alijanna bu nga Allah jama'a ni bi lu anabi lutu ji jama'a ni bi shuaibu ji jama'a ni bi nuhu ji fata ta ja alaka dem ba soko ngai la la lona dem ba soko ngai la soko bulani kezo dem ba soko ngai la ajiza haji jebo dem ba soko la ra ko la malaika la mu je la biya gin ni be mm. be dem ba soko la shaitan so baza ko dem ba soko lu ko za belle gaskiya ya lembe so ko wanda lugo ya daga to yana batan na sulla fa an sawu an musawu lembe so ko wanda leze bela so batan na sulla fa na fiyu lembe so ko wanda la e daga lamari alkiya batan wuci ga focus ya ije uma ke de yin ja sai ne so kwa kayu wagalu jawabul kafi liman mm. sala ni ya ibn qayyim wa la moji talbiya wa yace asaru ya ma'afi wa ma ke loli lo litafi ne ga alwabil sayyib min alkalimi tayyib na ba nu ga yace fadali zikiro chabai litafi wannan fa'ida dole ke da basara ya ciwo dowe falala bi amfani da nima bi alkhairi na dangi ba su ko ne yan na je jiki do eh? wajen alkhairi do ta gaba ni success da alkhairi ne zai wani waye da sai bai wuce an wote na lanfani da zana wote ko na ga diuna o mola me ko ko wuce misali zandoro ga ga wani wa ga wunde mafa amma ya ko kite laje mafo basira na zando da ce ke le da je mafo na kiri hmm. zanne le ga ngai finge ngai le mafo ana mai lego ga ti wi wi nga le mo fa da die ti o da ju na mo ga ti ale e mo fa bi o da nu oni su ba ba ni iza ji je e ji en no ti da chan le mo ga ti o e mo ga ti ta ngo e ga ale mo fa bi na do no o cha mo papa eh o abele mo fa wa o ti da je na pa to le mo de ga je ti da student da miki da saba ɗan wani bago da sauransu na guki an yi ga fayin ɗaba kibo fatan wani daji ga yin gbafa is good amma ya kwashi ce laji yin gbafo unje ko wucan in sha kawo su moye mani wanda da ya ci ganin da kuma shi laju tunu da ya ci mai ne suku laju ti dala nu da yin finan bonin wani yi kuya ngwa ga wani kawai nan bayan laju ce wasu sim card wa shaya wọ́n bá ní wọn àjú jẹ́ náà ẹgbẹ́ wọn á di kí ọ ẹgbẹ́ wọn á yin gan fáyín kwẹ́ni ìlàjì wani tó gẹ́ǹdì sókún wọn á nà bẹ́ẹ̀ ní ọ̀gá wọn ẹ̀dá fún ìdíẹ̀ tùrú ìlàjì náà oúnjẹ ẹ̀dá náà àti kẹsẹ̀ bẹ̀wé náà ẹ̀gá á yé su. awo tó ẹgbẹ̀já ìgbẹ́ awo tó mu wọn bùkátà tó wọ̀ zoni òde mi lọ àsìkò àgọ́ wa dé eight. ẹgbẹ̀ fọ́ọ̀lù ẹ̀yìn déjo àmọ́ kí ẹgbẹ̀ yín dà déjo lẹ́kí ẹ̀gbẹ́ fáyín náà. lánàtí nẹ́kí ǹgọ́ wọn lónú omi súnmọ́ yádà ṣàlẹ̀gbá ẹ̀rọ ǹgáde kí ǹgáde mọ̀fá onílà lónú omi súnmọ́ nẹ́sùkùn dà sún ìlàjì ìṣúná bẹ̀rẹ̀ kẹtẹ́ yá fún ankali wọn nẹ́kí rà ní pátá máa ẹ̀wọ̀ bùkátà bẹ̀ wọn dà jimmy tùnàní ẹ̀ nẹ́kí wùdí ẹ̀ fi tí wọ́n ilé àwọn ni? ládé wọn wọn ga wọn ní lánàtí ilé na àdàmú anẹ́dẹ́gbẹ̀ wí náà ǹgá tí wíwí ìgbánú ǹgá jí kí ǹgá bàtàn da ẹ̀dà tí wíwí ǹdá jẹ tí ẹ̀gbogbo ṣáàtìrì tí ọgẹ́ no le da ne pate da jige mo fa is good rawa wangi is good ni me is good ama tele ku kite la je o aseli go? ko hmm. ama la me atu tori kuno so aga bi no sugu ati aseli go bi ngano ko mtu ne wa che gami la tun good acha aga kanu weche re shun to agoge ilimi ye wangi ilimi je hmm. ama ke wa ilimi wa no uche yenu we wa kinan tashi hmm. alkur'anu ji alkur'anu ku fiti ya ko hmm. ji karatu wani ba mun ji ta biya ji makanta wa daɗa wa da wa himma wa kazan wa kirki wa fiye mu wa gaskiya wa fiye lutu ilimi a wanci shi ko waga a ji karatu kan hmm. ji mafari yẹ́ ta ce alfahamu wace waje fahimta yẹ́ ni ci ganci zukun gawa alfahamu jani alhif wace waje kiyo wace ko fiti daidai ganci zukun alamulu bi wace ganci bi zuma wace ganci zukun annashiru wace ga wace wace lawu zameti ce ji su yake mine jiki nan ya ji kasu ji nan nga da nan wani ga ji kasu ganci zukun a tabe matani shi ya fannin dondo al'ajirumiya mulhatul iraq na da ibn maliki misali nawo gawajin hadisi arba'un hadisi umdat lakami bulugul marami riyadus salihin har filo ko a ah, safwatu sulul fiqh risalatu lati sadi al usul min mil usul rawdatu nazir wa junnatu munazir hmm. like that ngalo ci wa bere zai shin gonwe wa gonwe di katu mai wayi limi wato ma joga za ne ci ba wayi limi ga wo diga na ko amma daga luje irshadu ustazi mu ci daga ani ne ji katu ana ne da wanzo na lal ilma illa bi fitatin ta hmm. umbi uka an majmu ya bi bayani zaka zaka'un wa hirsun wa sibaru wa bulbatu wa irshadu ustazin wasu tuli zamani wato ga ke lágùntọ́ zàní wọ́pí agẹ́rìbù wọ́pí yẹn egun o èkó nnamagẹ́ ìdínwà ló egun wúcho wọ́tí ọgá láàrín wọ́tí pé àdé èkó wúchi zina is bad èkó kíkẹ́ ìdínwà ló zina wọ́n ya ń zàjízàjí wá wọ́n ti ń zàjízàjí olé wọ́n dé katọ́gbọ́n yẹn rẹ̀ ń zàjí kó lẹ́jí mú

so kwa da ba wuga hankalin wake jin kacin wake kai mi ce ne ba ya wa sun wa da wangi ko wangi da ga ne

wato fa zi si tafi murla ta ti mulazat la bi sururu wa faru wa salahu hali illa bi tikmaliya e gbon fa de mawaye wuji wa gumi a sai wala e no de gu wo ba ka e gbon ya lo za ko e ndo cha lu ba bonno yendo ti mina bonno ba de problem o wa ka wa ba ta zando re da diga wo de result wangi su good ba te de result wangi de no wada makanta mm. wafe attend lecture wafe la note ka wafe la assignment ji wafe test mm. wafe bakatu mm. wafe lo lesson eno wafe gidan da sauransu wa baduwa waga form waga form she ndoro waga photo la waga kazaji ji kami timetable wasu yake jarabawa wuce yanin wasu ga timetable jiya ci tace wani wata laji gina wata lagba karatu kan doro ne wata past question paper yau fai jiki wa ya practice su sai cule na jula ya lula da daidai wa kowace shi kare wasa idai limin gona laji ke alawuwe lole zanna wuce wagan ezuluji waye eh, ku ne ku is good tare ku kike o. tari kun ci o oh, ti do shine be ni ba no wa ili ni tari kun ci ri ani o ti ki ani tu se janchi ko hmm. har be ka kuna da kajara ba ni o ga lo jara ba ka ji kai mu olo nga ki esun gadget no ga ga ji jara ba pa ta no ji ki o a fail to ri o ti o kan zan yo calculate yo kan pa ta en do ji tinga no to exam ka do wi ki o wo ji tinyi ji je fe ni wa da wu wa za wu ni o ko preparation ne jiwa fata ne waji ke waji wa duwa shi ba da tsaro sa sallah ji da lokaci ga lamin guta shi hankali mu gaji liye na so ga zo hankali ngole wa ga ji karatu be kara kara kara kara ele ji yan unde fuguta unde fuguta no lile na wa da joriya e bon ka fata unde jani ku ko ba don jani shikenan wa ga ga ka jara ba exam nan bo paka ga lugwa wa so ba ta mu aka zo to di ga wa so di ka zama a instruction ba wa ji zo dan an shi shi so yi Eh? a instruction gba wangi gidi ozo aka zaji aka zaji aka zaji aka zaji wato shaganci waga kazo uye ba da uye ba shi biyo zo wato jikiyo wato summit yaba kuskure adawo da sauransu ga iya cine mu ga ji jikan zama ga ji jikan zama ga lo exam hall ile ti mu ga sun mu le ene jabeli pifelio ne gaji kiyo nga kiyo loji ase wolo pia gani be yani ngutu ngole kage bala sose da nunga ba so kun ale sose bi hmm. ne kadara adazo ne kadara adazo to a chinga galla mo ngo ne ge be igboro ewo ne put this to on ground or to apply ye ka da gutu wa management da ne wo ji da nke tuba ne na ho kra da bana hmm? ko inji bana wa wo kra da bana da hmm. ngun ya wa kullu aqilin dan do ne dan kalina yas afiya bil umur eh da sai tin kin na ga je irin ne jina lakin aksar nas galita fi tafsir hadal maslub <clears throat> amma ya da shi danyi a ci bi bice bayan jidiyen ne wadana al mahbub nafi' nùyẹn wá tí àwọn ìṣàjì àǹfààní náà ìmá sí àdéhùn ìtọ́sọ̀ wúrì yìí wọ̀ máa rí fẹ́tì ìmá àdìtọ́sọ̀ wúrì yìí nà tó àkómọ àkìyà wọ́n ìmá sí àdéhùn máa rí fẹ́tì àtọ̀rí kàlùmọ̀sílà ya yìí kó tó mọ̀ ẹ̀kọ́ náà jí wàzàdà lóbo náà jí ń fàáza ni ni títí yìí nínú ke lajiuna gato ene mu ne a jaru jariki wai ta kallasu minu ma bililini e ga ma gangwa gambo da kiyo da ilimi ya e bago ilimi ilimi yo ne je muhimmanci zaro ina wa kad yasul lahu al-ilm bil matlub kan mutum to mai lashishi wa je ke ilimi ne wai wani wa je ilimi wal ilmi bi tarikati umma dake ko ne da ke lajiuna lakin fi kalbi irada tun amma ya gungo pipa nuna ci dabo wa shahawa tun da shawa nuna ci ta hulu bai na bai na kasu ya zan matsalubin nafe na shawa wuce shi ungu kaimi lafiyan na naji amfani na wasu rufe tariki umaru kaimi lafiya ko wuce ka kulla ma arada zalika kan do non ga wagan alamin to ko goronci na itaradotu tilka shawatu wal iradatu wa daga shawa wuce shi gani da ci tsayiri wuce yin gace ga ce zu wace shiga tun kirkin da cici wa halat bainahu wa bainahu wuce hukan wuce shiga ce ya yi wa huwa la yumkinu wutar kuwa wa taklimul masub alaiha ma ya ji ya za nun ga ga da shawa ne yan nan nan wannan wuce wulata ce yan nona illa bi a ja mulai ni sai bai nimi ne gube imma hubbun muta'alliqun ko mm. imma boye na waje wuce na wa na boye wa labun bai kagbe na wele ga ga yuwa wai ma farukun muz'ij awo so macile kawai ga ga gabi yan nan shawar ne bi gabi gado da hannu fa mm. ga ga gabi wajo wala gani amma to so ga ji alkhairi na gune bi da inguro ga ci yin nani ene le da ce la mutu to yayi la mutu to yanda ci wanya ne ya tiye mu mm. wala so ji ya na amla to kajimu bayna ilayhi wa rasuli E ga layin da ta shuje ya so ko gangani da tushuyi ma so ko e wannan a na be wannan a mai e bone yin ko ya jin ko ga ko ya ban ko kaza ko wani na suku wanda da ta shuje ya so ko mm. wadi abile mi lati so ko ga da uzuri e ba la nan eh àwọn gbe to ngadi na ma wa ejan wallazina amanu ashadu hubban mm. lillah zane dai imani na eh dai tsanani ne buye so ko gaza doro kí mọ̀lá dọ́nà bóyá sọ̀kó ká dókun gé gbogbo ẹ̀nà sọ̀kó yẹ wà ní ọ̀nà àdájẹ́ gbòòrò gẹ̀ẹ́rẹ̀ ní gbòòrò. wọ́n mọ̀lá àní bìgẹ̀ na nínú àdúkọ̀ àti àkúnà àbà ilé ìlú wọ̀lẹ́bí òwò alíbi wọ̀n náà sàyẹ́dì mẹ́ta ló dẹ̀ ní ẹgbẹ́ ní ìmọ̀ àwọn gómìnà tó ń wá mi gẹ́ ẹmọ tí ó yì bí na jù gẹ́ni bí wàá ń yí bẹ́ẹ̀ ní. àní bìgẹ̀ shafe bi can can gidan mazan shafe shi jiko shafe shi jiko har yin maza da ake jiko ɗiri na yari fi marufin wala yin kirin munkara ana kiyaye mu e bogo e iri na gaji kiyo ne mu e eh, da ma'azun daga tangin na gwa sai da ilimi wani amma min ne laza da lami tutu yin gbanin kaga imani ogboka daful imani wani laza lami tutu yin gbanin Number two, mujala satu ahalil hawaii wadda wafe dubbe za je beji, wadda za lami tutu yagba kan doto shi nan gato gaskiya wangi gu yigo, ya kaza wuge Amma wa waga wa full out biya ya wajen waga zando mini agu ce wule da ya, mm. waga zando wule ga wa ya gurupu bitire ya. Mm. Wace ga kijin, wace ga mi otu, mm. eh, ya jeje na za wuce je jinin. Ke wangi lugwa, nga malawa a gagwa biyan na ya fali wahidin, kun wahidan, fi wahidin ani sabi alhaqi wal imani ibn a ga shi ci gayyar da zan yi wasu da wazo waje abili oga gbe kage je di oga mi ce to amma ga yarda su kowai wasu ku a ke su ko ce mu la ke su ce ci ga ci mun ga ya ga ya ya ta'awun wa aga eh, ba ga fa ya kunu la rasulu wa dar al-akhira ibn qayyim gan mun ci da ci lu fe so ko be fichuwi be ni al-qiyami mm. wal jannati wa na'imu hadi janna ni muji ahabu ilay min ari shawati wa baza ga shawa naji wa ya'lamu annahu la yumkinu idza ma dogon wa ya jiyan wi aljamu ko mm. bainahu ma no ga na kuke bana fayusiru ala mahabubaini ala adnahuma mm. na na ga wa gami ne yagu baba nono mm. ga wa la ta ko ta ciye na to wa tingi na bu mm. wai ma ya sila law ilmun ma ya tarattaba ala yasari hazi shawati min al makhawifi wal alami allati alamu ashid ci alami fawati hazi shawati wa abqa wa imma kuma ayya sila law ilmun yazu da ilimi ilimi yana ma ya tarattabu ala isa da ya zai shawa ce waga shawa na ya falala ko mm. gan min makawufi ya eh, eh, na ji wasu duna wal alami bi taji Allah ta a shaddu min alami fawati ya zai shawa ce ko mm. ya tun wuce ga ta shawa lulu ta zagba wa abuka sai da ta makana min kalbi ya zani ilimani wato ya zaga da ilimi gubanin an ta ja lawi saru ma yan baji isaruhu ẹni ń gàgò yìí wà látàkì wà láyà fẹ́rẹ́ lagán náà wíjì kí òwú yà fẹ́rẹ́ lagán. wọ́n tẹ̀kìdí ìmùhú alámàsù wà wù wọ́n mẹ́rú láàṣì jẹ́ ẹni ètò náà jùmọ̀ yàrá fẹ́yìn náà ká fi yẹ́tẹ̀ láàkìlì ebo na hankali ga hangi aga ga ya zai hankali mini ne lauri ya zai da hankali ne isaru alal mabu bane ala adina huma ene la ga wa gane ga wa ya fa la ta tiye ne wa gana ba ma ne ga je fa la gana ga wa ya la ta tiye ne jika ne de la ba na ege eh, ipatun ga mula da lokaca mula da lokaca mu jini ya jan jan kacha nga jini aji nga lokaci wayu kashi wani kene ki mutu na wani lokaci waya oye bone ne e ken wa jini wani lokaci waya priority yawan jin karkashi ta management wo ko wati mal adnal makruhaini li takhallus min alahuma wa ma le ga egu ko na gaji ci can gigana wa ga kuli ji ci wuce ya buwa di dafu ya alahu ma ina wai gama ba abuwan nan to makanta ya zaje lu amma za fata loke makanta ya ji hankali ya ko laji wa. Hmm. egu gani egi shi nan ga baban wi wọn yàwó baba bàbá bẹ̀ náà gan kọ́ da dàbálì káálí ko ji gane ko a Eyi fɛ ló bá lé bi ti ló bá nù àkílọ̀ ti ló bá nù ǹgbẹ́ náà jù jí náà bàbá kágan wúlò mọ́kántà bàbá Nama fẹ́ yàwó káṣí nàmọ́ kágan wúlò mọ́kántà wọ́n á jẹ́ ẹni láàdúgbò náà ṣe àwìn ǹjẹ́ àti òjòjò wìn ìka àlèké wúlò láti ṣe

gan mansule ya dai ga ya na zakazar jivuwa ya mai laka feji na dinin wuto bai ci tashi dogon wuje bukata katu amma zai ji wuya da dai katu ji bai nan e gaga ne leman nan wuje da bai nan ba nan wagan wui a lewu zandoru lewu ba sai bugun wa lutu ba mun wuce da jiki an da jika ta wuce da jigin gani bai jahilci da ne da hankali a ah, ya zai na ko zai ji hankali <laughs> mm. a gungan na ganin wani dubu dari wofu ni ba abun nan amma ba na gode wani wakalo prisoner life in prison life in prison amma ba abun nan lo lotu wa dubu saba'in amma wa waya ko dubu hamsin ko dubu hamsin wọ́n gẹ́gẹ́ bí lókin gẹ́ báwọn da lọ bẹ́ẹ̀ promotion ló ti yìí wò wọ́n gá da yín bà ní wà yìí wọ́n ní wacce yìí wọ́n hankali ce life imprisonment wọ́n hankali ce aga gobe wani wọ́n hankali ce a gbọ́n ga fọ́ alikiya ni amma aliyayi na ta sabo wa fi ma fakawu wace da wace zai wace zato lugwa an kali wannan problem da mu ebo eh? eh, na fitina ya za fitina ya mulki wa ya za laisa le mulku misra zira na da tajirimin taci fitina ya wo wa ya za ebo na nabi sallallahu alaihi wasallam ga kiyar da kuli mace fitna al'umma da wajen fitna fitna fi fitna mai kiyar fitna al'umma mai ewo fitina zagi jina zagi jina ni gaba wani wadda ya cinye ni bi alalima ali sallallahu alaihi wasallam ga ma taraktu ba di fitna duru hana rijali min nisa min fitina gwana ala ku ta ba ji akun zagi jina fitina fitina shuhra fitina shahara yo ga dauye ga u de ya nu maga be ga ka zallo ga gaskiya sai da ga cike fitina shubuhatu ya fitina shawatu ngole sai sai sakwa ganza kwa bi yi din ne

fitina za a daza kazan ebo kazan kuce a wuyan ma jike ma yi kazan wace jibe bi jibe gada jibe ke bindiga ji da sauransu fitina da sauransu sau a lega sai ya zaga ji hankali sakwacin wuba don ya gangwa da yayi rin da shi wallahi wa alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa